akwai wanda muka yi ma laifi a cikin mun sani da wanda ba mu sani ba 'yan adam muke mun yi kurakurai don allah don annabi a madadina da mai girma gwamna muna neman da ku yafe mana muna neman da ku yafe mana idan akwai wani abu wanda mu muka yi muku ko kuma shi mai girma gwamna ya yi to a madadin shi da ni kaina muna neman da allah ku yafe mana kuma ku sani cewa ba abin da muka yi da gangan duk abin da muka yi mun yi ne domin Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV. Faɗa kallo nishaɗi, sai mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa. kamar yadda muka saba a wasu lokuta idan muka samu dan tallafi wanda za mu tallafa ma bayan allah da suka samu iftila'i ko na 'yan bindiga ko na ambaliyar ruwa ko makamancin haka mukan shigo mu zo mu gabatar da wannan tallafin domin wannan ba shi shine karanmu na farko ba mun samu labarin abubuwan da suke faruwa musamman a yankin nan su dogon kaɗe da gefen shinkafi muna addu'a ga Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta waɗanda suka raunata da waɗanda suka samu wasu masifu Allah ya yaye Allah ya kare Allah kuma ya shiga cikin al'amuranmu Allah ya zaunar da jihar mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya a madadin mai girma gwamna dr bello muhammad matawallan maradin bardan ƙasar hausa shattiman daular usmaniya za mu gabatar da wannan kaya ga waɗannan bayan Allah. a madadina ni kaina da ma'aikatana da kuma shi mai girma gwamna kamar yadda muka sani lokaci ya yi da za mu ajiye aiki ina tunanin wannan shi ne watakila karona na ƙarshe kama 29 ga wata allah shi ne masani idan allah ba mu damar ikon dawowa kama 29 ga wata to falin lahil idan ba mu dawo ba ina roƙo ga masarauta da kuma al'ummar jihar ƙauren namo da gaba ɗaya idan da akwai wanda muka yi laifi a cikin mun sani da wanda ba mu sani ba 'yan adam muke mun yi kurakurai don allah don annabi a madadina da mai girma gwamna muna neman da ku yafe mana muna neman da ku yafe mana idan akwai wani abu wanda mu muka yi muku ko kuma shi mai girma gwamna ya yi to a madadin shi da ni kaina muna neman da Allah ku yafe mana kuma ku sani cewa ba abin da muka yi da gangan duk abin da muka yi mun yi ne domin muna tunanin shi ne mafita kuma muna tunanin ita ce hanyar da za ta sa aikinmu ya inganta kamar yadda na sha bayani a baya idan ba dan da al'umma ba mu ma ba za a ɗauke mu aikin ba har a biya mu albashi saboda haka albarkacin al'umman nan muke ci don haka muna ƙara godiya ga masarauta da kuma lahirin al'ummar jihar kauran na moda domin duk lokacin da muka zo kusan shekara uku kenan da wani abu ana karrama mu za a ba mu abinci a yi mana hidima a yi mana duk abin da ya kamata muna godiya sosai allah ya saka da alkhairi allah kuma ya biya allah kuma ya sa duk wanda za su karɓa wannan mulki su zama na su ne mafi alheri ga jiha da ƙasar mu baki ɗaya abinda muka zo da shi yanzu akwai 'yan gudun hijira na ƙauren na moda za mu ba su dangote park wanda dangote park din su 200 dangote park dina akwai taliya akwai siga akwai magi akwai toba pep abubuwa ne a cikin kwalin daban-daban akwai shaddodi guda 200 akwai kayan yara guda 200 akwai kofuna guda 200 akwai kayan maza guda hamsin akwai na mata guda hamsin sa'ilin nan akwai mutanen dogon kaɗe a dogon kaɗan nan ƙauyuka ne wanda muka samu labarin kamar jimrawa da ƙaura zomo da takatsaba da gidan bawa da gidan daji to ga sunan dai communities guda shida ne su kuma Ah, abin da za a ba su akwai wannan abin dangoten guda 248 kamar yadda suka rubuta akwai shaddodi guda 248 akwai kayan yara guda 248 akwai kofuna 248 akwai farantai na cin abinci guda 200 akwai cokula na cin abinci guda 248 akwai tawul na wanka guda 100 akwai kayan maza guda ɗari akwai kuma waɗanda za su zo daga ƙaramar hukumar shinkafi su ma wakilansu za su zo za mu hannanta musu ban san ko sun iso ba suna nan ko kuma suna hanya su ma za su karɓi wannan kwalin dangote guda 288 akwai kofuna 288 akwai shadda 288 akwai tawul ɗin wanka guda 64 akwai kayan yara 288 akwai slippers wato takalma silifa na wanka din nan guda 84 akwai eh, eh, kayan sawa guda 100 na maza sannan akwai farantai guda 192 wannan su ne kayan da muka zo da su kuma kamar yadda nike faɗi kullum ba don ina jarumar ƙauren namu da ba ba kuma don mai martaba yana zaune a nan ba a tun lokacin shi ba ba idan muka zo ana karrama mu kuma kauran namo da na ɗaya daga cikin garuruwan da ba ma jin komai don mun ajiye kayanmu a masarauta saboda mun tabbatar da cewa kayan nan za su kai hannun mabukata akwai ƙananan hukumomin da duk yadda za a yi ba zan yadda kai kayana ba ko kwaya ɗaya ne balle in ajiye su in tafi ba zan yadda ba saboda na san kayan nan ba za su kai hannun mabukata ba amma a nan mun tabbatar da cewa idan mun ajiye kayan kayanmu suna kaiwa hannun mabugata to saboda haka kamar kullum za mu yi flag up da waɗannan mutanen za mu bayar kuma za mu bar saura saboda lokaci da hanya ba ta da kyau idan muka ce za mu tsaya mu ba wa mutane 600 da wani abu kaya yanzu ga 'yan shinkafi ma ba su karasa zuwa ba ko kuma mu ce mutanen nan su fito daga kamar garin dogon kaɗe saboda kawai za su karbi tallafi kun ga ba mu yi musu adalci ba musamman da yake hanyar ba ta da kyau to shi yasa za mu danka kaya a hannun wakilansu uwayen ƙasansu muna roƙon su kuma dan Allah dan annabi mu sani cewa iftila'in nan ba wanda ya fi karfin Allah ya jarabta shi da shi sannan dan abin da za a ba bayan Allah nan ko an baka wallahi ba zai azurta ka ba ba zai kuma talauta ka ba saboda Allah ke azurta kuma Allah ke talauta dan haka muna roƙon ku dan Allah dan annabi idan an baku amanin kayan nan dan Allah ku tabbata kun ba da kayan nan ga mabukatan nan saboda yawancinsu za ku ga suna marayu dukkan mu a matsayin musulmi mun san hakkin maraya a a bisa shari'a don haka da allah da annabi a tabbata an bayar ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallon nishaɗi sai in mai biredi TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV. gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.